alhamdulillah kamar da lura da handirar wansa bismillah rahman rahim ya yi walladina amanu ya nan dimu minna don am ala nan tilon jisun ta watsana surjaiwa da izanu da ya satu tidiya miwa mil juma'ati yim kangal juma sati yin da ya tidiya fasa aunan da ya gano ila zikir lai o gano salat ma kamar da na zikir lamboyin <sniffs> bai a kasu ya kwallo yin a wadanda shi wallan diya zimmar lelu damja isan ma kwallo yin zalikum shiwal kwalladi ko kasu kwalladi ko bare kwalladi ko sini kwalladi ko lebaranci kwalladi ayya biya ko office kwalladi biya ayya ni rawa jimma da lewo damji da kwallodi khairun da kuma timan nan dilo serro in kuntum ta'lamuna ser do na jimma salinu ya fandu ya nonuwa to kwallole no yin faiza qudiyati salatu man yin sai raka yindin jadde khutba ci da raka yindin jadde sa salam ji fanta shiru fi laradi to tardo no chiro laradi wa bata gumin fadlillahi da no fadlala imano kala kasu yala leno fadala ala imano kala barela leno fadala ala imano kala jirwela leno fadala ala imano kala nansinela leno fadala ala imano kala lebaranchela leno biya halal ma wato leno mano yano ala da bitsini har ka kangal tsukuriro chama ne kaman da nan nahara ma'ashan yana nan laila libasan yana nan nahara ma'ashan yana nan layla bunya libasan kaluro kidiyeno na kausa wanne lenin ba za bune lenin laydon na kausa nan gunun ba za bune gami amna na kauzu ronja ni anjaru ya nimba ta ya nangun jana ala bune le la gam undu ma niro nojin kalunun mo ala kidono asir nam don na kauzu wanne me dim ma ala bune jale ni me dim undu ma be ni anjare wa ramba gradu gradu mi bale ni koni me be kam tsaro ne undu mar nojani to ala rewa fa ala asir tirana grada be bune la kamande libas kalu ro kaluro kidono awanum don kawzu wanne me dim ma san malu ne bune jadimi wajalna nahara kawsi kawsi anda maashan maashan yono manon boyro ala kidan lena be amani o ta gomi fadlillahi lena fadlillahi manon wazkurullah kasiran korayam gangal zumma zikir nguro, de wona sallallahu alaihi wasallam wajina aksiru min salati alayya aksiru min salati alayya يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل كنت له شهيدا وشفيعا أكثروا من nguro علي ورا صلاة ورا سدنوين دا يوم الجمعة يوم جمعة وليلة bune jimma جمعة wani faala kamɓe azaciri a kuntu lawatiro walaki shahidan shara manjiro walaki wa shabiyan shabadu manjiro walaki wa zikrullah kasiran yau kangal jimma hadi la ilaha illallah ngoro dio subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazimi astaghfirullah wa atubu ilay ala jama satubure tidia ka salatu ngude nanu kitabu ta'lim da kane awaru na be kru nguro chidi awaru na mu arzi chi chorolan kara wa mama wuli da fandimi no de nabi ala kullum bodimiya to diyen de nda subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-anzimi astaghfirullah wa atubu ilay hajar kawo sala ta sangire da ya di mi adimi da inda mi adimi salatu mi ade kam gam mi da kawo wa ya lallawar rai kunguna na ne sai gabciwa to nabi wajo mana nabi in gai mana to wasu kurla kasiran yano zikirin guro de wala Allah kum tulihun hayyar yum jamma hadi yano zikir kam guro ce na laira wala ja to hayyar jannar ga yano wai wa tijaratan sabiya nabi yerwadi manaji kamande ko wundi ayebya na khasar manayeno to da redan amara walji sadi am tanna dora manayeno to karma ya kam no nawala chidiya kamande da tiro manaji wa idara aw tijaratan liman kutuba chidiya am kasu kasuwe kare luwa ya charuya yumle da charuya in wado ilaiha nadara chaptai kuka kaiman da ala namniya kutuba karani midan da kwaljayena ai sa kurela iri idi yede nabi kutuba da chidiya donna sala shi cidi to nabi da ay kutuba do cidi kawo sala ngurode kam la di tur kalibi cani menna alama ise ciladi madina la kalima lan cuude alama ci masile lan kisawo unno ma ise ni ko angoje ganga ba keno tumbal iri ganga man yaya bam bam bam saman a aram cuude na rawunde no ina kare ngalle cuude na wunde no ina to sala ya tere ni kutuba ya karadu do cidi nabi be am ga kana arewa ba tama o kana ro cimbo ba ro kala malama ala ala keno ala kena ala rodro wundu weno ala ro nima yeno uno nzikini ni ayeno kama de jiru kannu yero kyoko kuru dubu kiro kituluo uundu yeno ala ro non zikini yeno kora kala cha ala jiru kannu yero kuru dubu ro kyoko tuluo kudo yeno kyatuluo uundu yeno mana ana yeno anta nima yeno ala ro uye uma niye nima won koroma ala kale jetia kuru dubu ro azao kyoko kannu ro kɔnɔma ke tuluo ala diro hundun yeno mana ana yeno ala diro anta lawo tini de anta on ni ni yeno biya uye uye no kai kama nena ya zo da jiru jiru kana yero jiru kana yero cha da chakana cha kana dinda simbe kumme kane dala anta lawo anta rabbi yeno ni ma ala ni yeno ni ma wa alan samira <laughs> non je kana kwa dinya kana rawajin a hare kina ane nabi nabi kutuba karaji kolle me na aram ngal daro lenimi to tara ko ga kai mane no ni da ala nam kutuba karani mi dona dai ni akol nje no tin yim dalan ko nabi kutuba da dai sala ya huro kyoko cha boro sala chariya kutuba karaje iri iri dai astaghfirullah jimma zaman ga isa boro sai sai ba nabi bai sala cha sangi sari jayya kutuba da re karaji to adalan ko adalan kutuba sala ya huro kyoko ko kutuba karaje ya wadaji jima sari ya tarde to kulma inda allah khairu min allah we awar na jima sari mi ala na la la hondi mi khairu min allah we ganga koina lele ganga biskirande ko ganga jaje kirni koina wa min tijarati yumlari koina yuye ganane do na daraja la dari wa hondi koina amma ya no janniya wallahi ma ala dino khairu raziqina ala dima arsin jomarfa aran ma za ko shinkafa za ko alama za yume daraja jawro la delan arzi fandan ba sai ala kasacca to da ali jumma zuro jumma ali faral marina na lera zakka marina na lera haji marina na lera asan marina na lera jumma la amma khalifatul khulafa shakh kariba shew kololiya da ayi wuljiya amma makalan lera makalan nabi da saluti yaro har abada biya sala faral nima ti sala waktu u nima ti yaro dio sali nim bayara hanjun sali han nim nima sali nim bayara hanjon zari ma beka ba zare misalin bayana ala magri hayno walillahi al-mashriq wal maghrib hayna ma tu wallahu sama wajhu wallah inna allaha wasi'un alimun yana walillahi ala al-mashriq alina mdi ala rokara ka ba dai ala wal maghrib hude kudus ti ala hayna ma tu wallahu sama wajhu wallah nara na da misalin mai to na zan ala menna za to ala menna ka ba dai za ala menna kudus ti za to ala menna sari ne kudus ne kaban ne nabiro kan dawo me tuluri nabi makalan hodero sa jidi fa har maka wani makirdiya da gira marro aro le neman madu wala wani yara annabi ya kalangaro tiro ka ba labarin mai sari mi wulli yana zalan je karma amma ka inga masidi yahudiya nasara ya to kalaci marno aro le ne wala wani sallallahu alaihi wasallam raisa ne haba muhammadu anini yo kalangaro dengi di bi adero gira mi ni tala na makaru jawangairo martine kanadin wane an bala de nga kara masidi yahudiya nasara <laughs> ya kala kimba maka jija kala hoden ga sau chadi marne kala ne ka ba mara sari ne a yo ji ayano ude ala nan garde ibada adi kiyano ka ba zero ala nan garde sari kiyano kudu zero ala zama de sari ko yana na zin timenna ka ba zin timenna kudu zin timenna ya sai ala yi wallaci ne <coughs> to khaliba yano jimma maka makka harale rawan amma chonde sari ni nabi jawallan sari yano yawul jana ana ah, leje jibcina dalan bula juyin, leje jibcina dalan mai gari madina ya za galaje sariyo no yi jana Allah alam Allah rokora da malaman da yewul jana matiro dai to da yawani san ma da jimma za madina na nabi da bore da sariyo no alhamdulillah to jimma za ramba kullum ba sai dai ni dondi sai dai ta hannun dondi kam gureji ba sai dai kamunum dondi kam gureji ba ai sama ma ko na war gida don diwa dai ka jin nan mai don ramsa alnimi to ale a hunjana ni ro rawa fa ka mai daraja sala wala ni ma a hunjana fa amma don diwa ya nam dondi kam gureji ba ba nam dondi kam gureji ba ta nam dondi kam gureji ba ciyemi a kera biya ingir ta ta ta ta ta ta ta ta no jima kala nam lamba ciyemi a karaki me no jima kala nam lamba ciyemi a kannu no jama gala num lamba samma mai dora sare mi fadara ciye mi aramba leni lenimi bala ngairo jama leki bika kajiri le yala ngam jana bika buldu jana kama le yala jana undiye rijina fashe kunja wale na me fa numla naro lenimi jama bala kasu kasuma fa wane ni a kasuron jai ran don nan dindi taduya wurin ju yin minan nindi fa yido wa cini fa na wala na me dor rumsal ne amma askari yero na na min wuri di baya moser nani min ba bawa haɗo nayi amma nani min menna biya walar caman kam kasun waje biyaji wa imani bawa nui fa kam aman juyi imani bawa nui kam kasun waje biyaji wa imani bawa nui kam tayri ciriya kala wa imani bawa nui ani sama gida imani yeni awani ala kalanin gargarin jucin na lura Allah? to kasmani yanzu da yaroriyam na me walle jima sadi? ciye mi anda zalim boriyam kam ni a katin don gaba kam ni a katin don gaba tiye dunonum koyna bula mi Zai ze mi a ta tadui ko ni a kamji kara lan kamji ko bula zala ni a bangjiroriyam to gala a amlan bawa ciye mi anda awo lune lene bawo jima kala amlan bawo azma awa do na uzur duro awa ani ni do na ramba jima ala ya yi yuhan nasu tubu ila lallai! min kabili an ta mutu. wa rubi la amali salihati min kabili an tushi galu. وصل الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة صدقة بالسر والآلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة ومن تركها في آياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهودا فلا جمال الله وله شمله ولا بارك له في أمره ala wala salatala ala wala zakatala ala wala saumala ala wala hajjala ala wala birrala hatta ya tuba man taba taba Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam ga yana ya wa nasu yana ni amsa yana tubu ila Allah ala ratumu min qabli an tamutu ka wakar mo yisiro yana ka wakar mo yisiro de tuba ni aina ngara nabi ya wale wale sati tawbatu yana kamar da lorala lillazina ya'maluna su'a bijal lillazina ya'maluna sayiati hatta idza hadara adawul mautu kala ini tubtu lana wala ladina yamutuna hum kuffar ulai ka tara lahum azaban aliman yana kamande ya wala ladina amanu yana dimu minayan wala ta tawbati yana kamande tubara wallin yana lil ladina yamaluna sayiati amna na kira dibiye kidanja bune kidanja kausu kidanja fadon kidanja karan kidanja kulon kidanja jirwun kidanja awadi bidide kasulan kidanja naran yabe awadi bi kidanja hatta adai don na natsanni dajan ni dona halara adawal mautu har karma nan nan jaro kala ile to tu ba ki wulja a a ala sumaywa walladhina yamutuna hum kuffar amma ni nasu ya na ron zaki na fana ka adana lahum azaban liman amma ni azawu jaw ala shirya je na tu ba ni mi sai malaya ron zama sai ba ni miya ala wa. to nabi ngai no tubu ila allah min qabli an tamutu kawkar mo tu ba no yeno wa badiru bil amali salihati min qabli an tushgalu kida sale ro gannuno kawo shuwal ise nan niyo damjairo fa salaro ganno asemmo ganno zakkaro ganno hajjiro ganno cama hajji ala lene deyeno asayena abubakaro nabi ti asayena na nabkaarona ya abubakar eno hajji ala leno fa diwoyeno ƴimla rawi manno ndiyo tiyeri eno fa rami ma biya makaro leyo tiyeri eno hajji yedo leyo tiyeri jawji eno tobadiru la amali salihati kida saliro ganno fa min kabli an tushigalu kawo shuwol ise nandiwo damjayiro salaro ganno biya wala janna gannen ni ɓuronde bala darere wasil ladhi bayna kuma bayna rabbikum bi kasrati zikrikum la wa kasrati sadaqati bi sir wal alaniya waɗo nona nandi ala e katteya waɗo nandi ya jama ya katteya rubkuno zikir ngola sada ngola waru ala e rubkuno waɗo naya jama e rubkuno on waɗo mu nandi nono anna llama ala iftarada al juma'ata. sala juma'a e nandi o fara lotirna fi maqami haza da zun yede chiron sala ya fara lo cirna fi mi haza yim kuye jama sana sala jama nandiro ala fara lo cirna fi shari haza kanda da ciron ala sala jumma nandiro fara lo cirna min ami haza fi ami haza jinide min ami haza saadu langoni mea ila mil kiyamati kiyaman kundiro sala jamma ya koldiro yojiwa sala jamma ya ala fara lo chirna faman taraka kam sana jamma ya kolja fi hayati uro ni a nam karana sala jemma le waje kolja ba badi biya wo burdu kana ngawala sala jemma waje kolja wala otiro imamun limanzu adilun adal menna limanzu kinzina ciriwa malcaiwa kam cejiwa kam rajiwa mana kam ciriwa nambaru ciriwa aman juyiwa liman adal sa sala jin jemma ya ciriya ise tiro jemma saliji menna au jairan biya limanzu zalim nan zalim duniya lenjiwa nan zalam za karan zero kido amma sa sara jimma ya ciziya ise niyo jimma ji men na don na jimma ro kende ba wan biya jimma la kamboy ta nan garo horal duma ya min nan garo au juhudan wan biya yano jimma zai lamar da kamboy ta nan garo jimma da kollimiya au juhudan biya jimma zai nan faral juma ya sara nan garo kollimiya wala jama'a Allah wala shamla ala kan made lamar ju yalaya animbiya gidiya hudiya lamaran judan tarada na fallo chaptu majida ala bare chaptu niyano wala bara kala biya muni kora chap kala lamar num dia ala bare bara bara chiro nabi ala nan dia wano yen wala salata la wen sala dorre ala sarra mairu walle sa sala suwaya sarije ayi fayen jimma ya ku azro kinde waja to ba salan juyar ala nan ne wano wala zakata la zakan je ba wai zakala ci ay ala cimo wai ala nan ne wano wala sawmala asem je ba wai ala nan ne wano wala hajjala hajiro leji ay hajin je ba wai ala nan ne wano wala birrala kidan jo ala nan ga na ya kin ga na jo kin ga na kuma an jo a wangala ngala na ne samala da ba wai hatta ya tuba sai dai tuba ji ala rayo fa tuba ni me ciyar ala tu da tsaranar ba inna allaha yuhibbu na. ala ba yana kam ala a la don na, waje tu ba dina ala tsawra tsarana yana don wa yuhibbul mutatahirina kam wa dibi dan galta wace ni ya tsarana wani ni dibi dibi ala tammun ba na wani mai kwallon ba ala na wani. don na kam galta wace ni ya tsarana yana fa to a taya tuba halle tuba ji halle tuba jin soro faman ba kam jammar lejiwa jammar lejiwa jama'ar leji wa na dibiro hangen tubayen taballahu alai ala tuba jin sumai nga wa inji dai ala diro huji hu dai ala diro ga huji da jiro to sala jama'a yanzu awakal ga ni dai na kilomita arak ko tulur bulan do atiya jama'a wa to le sare ne fa ku le miya ma wale ne ma wale ne miya wuri ale ne fa kullum ba wani le ne miya ya to bar kam ga miya kwala jama'a ya kwala uzurra kommiyena men tilon ga dinido na kollime yakuro ya to bakar na bazal islam wa razari ari islam me zama ngawo ne me ngawo ko le mafayan ngawo ne me ngawo hu ne mo gole me dama dama ngawo ne me ngawo to alhamdulillah ala sun zato sallallahu alaihi wasallam uji jamal la isa au araku tarai au arakun ya sai da yano to duna tarana leira ya sai leira zai bika e kran da zai direla inda kirne laira zafa sa'a can na kiyama ba ka mun zuddun boma ta talan zugubci ka mun curon zukan dawa lar ka mewa ta di se tambana ta di cirin kwallaga buti injum hiyala daudi kam gala amma sambana no inne no wa kiyama yadi yimma an gesara jamani siyar fa yimma yim gesti kai na yimma an gesara jamani siyar waye bona la kusura ya sauran gala jizandi bila tandiki halon gala tandiki bila tan de ni kaurin boni mi kawrin ma boni mi sallallahu alaihi wasallam bare fa mi o kam na fa mi o ka nyungum je a fa yano sa ni jiro akan no ngai yano fa mi o biya ala san de jatsu <laughs> malam ma cha kar fa mi o da <laughs> na mi fa mi o gar da wadab je na di to malam ka mi o chero a nabi a wadab tsina fa mi o ni da tuwara sai na abubakar zafa zan miya so yari ndi so catana faa nam halle curon soro curo miyowa ko curo hindi attande dabca malam bala an yara a to adama malam bala nabi kusoto nangara kilim banda ayo bayara amma nirunun boni mi nangara soro curo miyowa ci falle ngami to ala nabi dabco yara a amla be faadon miyow tande biya adama dabco yara wallahu alam ala rakolala ala nojo dai malam malambawe wallu yeɗa ya koriyo zama malam malamale ne wanda koriyo nabi di finja da co fazo tilo yindi yaku diyo u araku tulul wuskulle ar ra fazo nun bana ya ciro e curo da finja adab ya yaɗa e malambayero leni koriyo tinna malamande men ɗaɗi daye wayen sawnal qubura ya wundi ya soro citandi e jamanisi wayen sawnal qubura kawriyo ya nge summa e jamanisi yi yimla aramba malaya zara ilu si salamu aleykum a ingala didi e salam jiya jannaro lenimi wani lera wanja da kici ronan mala ngoje kasal nja ramba bala ronja zaki bala ade chiro ramba buji e ba borwo e ba katiba e ba dira mayami jatu e ba ingi e ba bule e ba gumdo e ba gombe ba sawa jande e ba anambe ba yala e ba gidi e ba hude e ba seme e ba chidi e ba chiro kawre ani na wuri e ba kasu e ba kulo e ba jiru e ba larzaran ba turan mo leke ba jajero karmoro mo leke ba ziyarar karamiyanero leke ba ai ma ba turo kaurin daga duhu sai duhu bune duhu kausiye duhu nangiriye duhu binin bilimbe duhu biyen duhu sapiya duhu ibe curula wala yazu billahi ala sunna jaso kauri yo beniyan jazaki kauri ramba buji ya ba ai ma ba cidi biya ramba man sizim daga naje zaki ga naje je ramba kiska sai na chai kari kololle kari eh, eh, hanumana kari kololle kari kandille kari bisoye kari kasuluye kari kurnaye samma chadakia rachani adi ya a kusan niro cadakiya kwa jambo sojai kangale are kajim are ano ah, na chiri chadaki hado da angesana jamani isi hado na ya garjanya to kauri ya da farai fa adi jannamaro wollimo ma adan jaddi ɓuroton dunaɗan sai adan jaddiya ko kannuma ko jannama jannamaro wolen ba malaya munkara nagira isane man rabbuka wama dinuka waman nabiyuka undu ala numbo aya din numbo undu kangayam numbo jawore jabken ba charna yalade nganje fitulo kolji anamde nganje fitulo kolji gidiye nganje fitulo hude nganje fitulo sala numso asem nimso zakka nimso haji nimso wodi nurra sawajan da yaro waji har kiyama ka wa kajiro to kiyama adro le da ramba nge sana jamani si fado duna e garje leran ge sayar wata amiru darul baqi yatiyano awla min amiru darul faniyano liman la kutubara a kutuba shehun yurima ma wa amiru darul baqiyati awla min tamiru darul faniyano wa ta'miru darul baqiyati hadha layla da A wula min ta'miru darul faniya hadha duna ya ceri ya da garre ko ina no burkinin bandimiya ya da kauri nim garre fa kauri nim mala ya zai da fondation ngala mane su ya ke ci da zaro siminti ya kawwa so ne ngala ro garne soro ngala charo cije tuye charo ma mane kip yake na hadha duna ya ne. garne adin misali da ya charo hadha laira ya da anini da ya garne mi a'a tanji ngila wor ngila wollo ngila kasalla ngila wollo ngila sala ngila asem ngila zakka ngila haji ngila luran kamas kamaski numba kilewa nabta salatu nabi ron jidwa ya numba ga ba numba ga lande leira ya soro numda garni miniya siminti ga garni miyara siminti ni suni garni miya ya wadi bidi miya ya rafa ido sanja da kiyama de wurdi nabi ga yero de kala do di kawri nga ga ya ramba sa da kamande chididro yilji yaladiye isi anamdiye isi gridiye isi hudadiye isi hatta takhtalilu adlahu yano silla sisinji yedi wundiye kamanjoro ngaye ko jeno de sunin sunin kawri mda chadiya ay ayro hoyda sai kidan galalan de kawri namdi kaji sai kidan galalan de kawri namdi ngalaji to kidan galalan kawri de garniyo awande karba de sama wani yo kolliyo sharango kala kulo wani yo kolliyo kala jirwiyen wani yo kwalliyo, kala fadoyen wani yo kolliyo adi cidi timade hende a sawi kyari kiru hila rabi kanno ngojene cawna raba ngona wara hodeyedona mbalanju kiru hila raba yado fado wani no cine bune fa niwete a cawna ramba kyaddi lan takkere no ciji karon na zama kyaddi kyaddin nabci kyaddin ciji kam kiru hila kulo la, ni kiru hudewo makwai ni kaanumi tandemi momi koro to awani biya. Wani ngalani bi awani ne? awane ay sirri la la yanzu sadi wafa maza da basar ne ngone ngudan wara ko kira na ngudan wara ma cire ni kuru hude waye cin na de sa ngudan wara tiran na yau matan mukini <laughs> to rai ba jama masifa ala to an zama yau kolli kulo ina kanin kanu waje. kulo da kan bareji ramba kuru husku bareja wunduma ise kulodi kaani etinni ya etinni ka etinni kaye don donna kuru wuskuro bareja kulo e kaanzuro wajina lerri sala kane Fado, kam daji ni, ka ise dajinni kaye etinni kammala rami soro kido kammala rami bongo kido kammala rami danga kyokko kammala rami siddi ma ka kaye etinni kuru miyo cida kaanzuro wajina lerri sala kudirai ko kulodi kuru miyowro ko fa hada dhikru mi oro ala khilaf kula duro walen jabe akru mi oro kambare ba, wundu mai se dai ni nadra kaye tinni sheda kan kammala rawi don kru mi oro bare Fa kanjir waljina hada kan kammala rawi katanga tidi siddi tidi soro tidi bongo tidi churo den namtina wundu ma kaye tinni kru usku ko kru mi oro tileja to ka kanjir waljina kru filar, kam kru hilar ko lo bare na la kaana mimi tan remi gonmi mai basar remi wallay ala rini wallay rawleni fa ala rini o duna ade aymani kolli ba di sabtiye fa koro ala kiɗa ne ande a samoy kulu nafsin bima kasabat rahina awonim dimba ala jajanji awonim dibi dibi dibi gina nga ganala yim layra waje ango kare yam jani ngwajira njari dawnu mo koljay awon gala di men dawnu mo kolala dibi dibi men dawnu mo kolala wallahi ala rini o tubani o ala